hakan nan na yanzu za su ƙara samun gindin zama yadda za su aiwatar da aikin kuma muna ganin wannan duk zai taimaka ma tattalin arziki insha Allah. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido su ga yadda kasar za ta tafi bisa jagorancin Bola Ahmad Tinubu daga Lagos Mansur Bala Bello DW Hausa. Ta yanzu muna Najeriya ma wannan karo daga siyasa za mu je fannin kasuwanci. inda ake ci gaba da samun karuwar rufe kanana da ma manyan masana'antu a jihohin arewa maso gabashin kasar sakamakon tsadar makamashin man gudanar da na'urorin sarrafa kayayyaki da kuma karancin kudaden kasashen waje lamarin da haifar da damuwa ta tabarbarewar matsaloli na tattalin arziki alamin suleiman muhammad na da ci gaban labarin diesel da nake siya na babban wannan janareto akalla kaɗan ɗin shine galon hudu kowane galon ɗaya is 15 ruwan naira goma goma ni nake shiga ma ba ma wani riba nake samu. Malam Muhammad Umar kenan da ya rufe masana'antarsa da ya dogara da ita wajen ɗawainiyar gida da iyalansa a Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno akwai dubban masu ƙananan masana'antu da suka rufe saboda matsalar tsadar mai da kuma karancin makamashi game da faɗuwar darajar naira da kullum ake samu. Honorable Yusuf Haruna shine shugaban kungiyar masu kananan masana'antu ta Najeriya reshen jihar Gombe ya min kiyasi na yawan masana'antun da aka rufe. A takaice dai tsakanin kanana da matsakaitan masana'antu a nan shiya tamu ta arewa masu gabas waɗanda kusan an rufe su sun daina aiki akalla a cikin kashi ɗari kashi 48 kusan sun rufe kaga kunan kusan rabi kenan yawanci tsadan mai din ne saboda ba a samun wuta isasshiya wutan kuma ko da an same ta bil din da ake kawo wutan ya fi karfin abin da da ake sarrafawa a samu riba a kansa. Comrade Garba Tela na cikin waɗanda suka rufe masana'antunsu saboda wannan hali da aka shiga. To na farko mai yayi tsada. na biyu zaren ɗinki wadda ka sani da ana sai da shi naira ɗari yanzu naira ɗari biyar ne komai ya ƙara kuɗi shi yasa ka shi ai gashi nan ba alaman komai na rufe ma wurin kuma mutane da yawa yan uwana wasu sun tafi cadi wa'yansu suna neman biza ma turai za su tafi shi ma malam muktari ahmad wani mai sana'a ne da ke amfani da man fetur a na'urarsa mu sana'ar mu ta shafi mai ne wannan sana'a ta mu muka so mai ba za mu samu riba wadda za mu samu mu fita yadda za mu zo mu yi amfani da mu ba to shine dalilin da yasa wannan muka ce to bari mu aje mu dakatar mu ga hali yadda zai yi to ko me ya kamata a yi domin magance wannan matsalar tambayar da ne wa honorable yusuf haruna kenan inda ya ce gwamnati ya kamata ta kawo ɗauki yanzu wa masu masana'antu din kuma ta bi da yadda za a samu wannan ɗauki ɗin da za su iya samu wannan tallafi kuma ya kamata gwamnati ta dinga sayan irin abin da ake sarrafawa domin a ƙarfafa waɗanda suke sarrafa abubuwa ɗin su ma cewar sun yi shi a gida an saya a gida sun ci ribar a gida gwamnati duk abin za ta nema na kuɗin shiga za ta samu a hannunsu. jama'a dai sun dogara da irin waɗannan ƙananan masana'antu ne domin taimakawa rayuwarsu abin da ya sa masana ke bayyana fargabar cewa rashin magance wannan matsalar ka iya jefa yankin cikin wani sabon ƙalubale na tsaro baya ga wanda ake fuskanta yanzu alamin suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya To kada da sha'afa ana tare da sashen Hausa na DW. DW ra'ayin malamai. Tun bayan da Najeriya ta koma mulkin demokuraɗiyya a 1999 yawancin zaɓukan ƙasar na ƙarewa ne da dambarwar shari'a kotuna. Za ka ji ra'ayi daban-daban wannan zai ce eh, ya masa wannan zai ce bai masa ba. So akwai abin da muke kira wai law as it is and the law as how it ought to be. doka yadda take da kuma yadda doka yadda ake gani ya kamata ta kasance ko hukuncin kotun na karfafa amanar 'yan siyasa da kuma al'umma ga wanzuwar demokuraɗiyya wannan shine batun da za mu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon to sai a biya mu wato a cikin ƙarshen mako domin sauraron shirin To a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin manyan 'yan kasuwar kasar masu shigo da kayan su ta ƙetare sun fara mayar da martani kan umarnin da aka basu na kwashe hajojinsa da ke jirgi a tashar ruwan kwatano tun bayan da kasar ta benin ta rufe iyakatar da nijar sakamakon juyin mulki tashar ruwan kwatano dai na zama tashar ruwa mafi kusa da nijar wato da nijar din ke shigo da kayayyakin da ta sayo daga ƙasashen duniya wakilin mai mai gazali abdu tasawa ya duma mana wannan batu ga kuma rahoton da ya mana. a wata takarda ce da babban darakatan tashar ruwan kwatano na kasar benin da ke zama tashar ruwa mafi kusa ga kasar ta nijar ya rubuta ya sanar da cewa daga ranar larabar da ta gabata kasar benin ba za ta ci gaba da karbar hajojin nijar ba a wannan tashar ruwa da ke a nisan kilomita sama da dubu da birnin ya mai da amma ke zama mafi kusa ga kasar ta nijar tashar da 'yan kasuwar nijar suka fi amfani da ita wajen shigo da hajoji daga ƙetare zuwa gida tun dai bayan da sojoji suka kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba muhammadu bazumu ne kasar benin afsa umarnin kungiyar ecowa ta ɗauki matakin rufe iyakarta da ƙasar ta nijar matakin da ya ritsa da tarin hajojin 'yan kasuwar nijar a tashar ruwan kotonu da yake tsokaci kan wannan mataki a sani shekarau shugaban kungiyar 'yan kasuwar nijar masu shigo da kaya daga ƙetare cewa ya za su ɗauki matakan ficewa da hajojin nasu da ƙasar ta benin ba tare ɓata lokaci ba insha allahu tunda muna da kaya kotonu muna zuwa na mu kwashe kamu tashar ruwa wadda muka ga dama za mu kai cikin duniya wadda ta amince mana canza mu kan kayan mu mu dai abokan hudun mu na tun azal mun tabbata da eh, tashar ruwa ta kotonu dama ta nijar ta ake ca tun da hannun nijar na ciki mun sa jarin mu ciki amma duka babu laihi karshe ne Allah ya ka karshe tun da sun yi son su yi da waɗannan tura da mu wannan babu laihi amma ni a zamana a matsayina shugaban 'yan kasuwa masu shiga da fitowa yau ko gobe za ni barin garin nan in je gaban ido na ga abin da faru dan in san me za ni shi ko Alhaji Yakubu dan Maradi shugaban kungiyar 'yan kasuwar Nijar ta sen cewa ya lokaci yayi da ya kamata 'yan kasuwar Nijar su fara tunanin karkatar da akalarsu zuwa wadansu tashoshin ruwan na daban. A cikin tsare-tsaren da muke yi ya kamata mu gani yadda za mu shirya tsakaninmu da Najeriya su gyara harkar su na tsaro kuma ka gani har Allah ya sa ana yin hanyar jirgin kasa eh, daga Kano zuwa Maradi. Za a rage ma kwatoni ƙarfi saboda duk abin da zai je da magaram jifa maradi abin da zai je agadas yakan iya biyo ta wannan hanya kuma da burkina tana kama zaman keta da siradi to ubangiji allah ya sa yau wannan juyin mulkin da an kai a kasashen nan guda uku sojojin nan sun haɗa kansu kamar yadda 'yan ƙasa suka haɗa kansu to insha allahu kaya in suka fito mana ta lome babu shakka za su yi mana sauƙin zuwa ita kuwa kungiyar adade sai wadata mai yaƙi da tsadar rayuwa a Nijar ta bakin shugabanta malaman manomi cewa ta akwai buƙatar tattaunawa domin baiwa 'yan kasuwar Nijar damar ƙarshe ta kwashe kayansu da ke jirgi a tashar ruwan kwatanin zuwa gida. A yi aiki da kwamitin na sulhu a bisa dai harkar abinci da sauran kayayyaki muke tsamanin ana iya wannan sulhu kayayyakin duk wanda ya kamata su fito daga kwatanin su. inda dai mu a yanzu a harkar takunkumi ba su iya zuwa kwatano kuma ambasadan wanda yake can wurin ana iya bashi shi umarni yadda za a san dai a tattamna bisa kan ahuwa wani rahoton babban bankin duniya ya nunar da cewa tuni dai tashar ruwan birnin lome na kasar togo ta fara cin gajiyar hajojin nijar da suka fara kauracewa tashar ruwan kotonu na kasar benin a sakamakon rufe iyakar da ta haɗa ƙasashen guda biyu tun bayan jin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata a ƙasar ta nijar gazali abdu tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhunan rahotannin jaridun Jamus kan nahiyar Afirka tare da Abdullahi Tankobala. To madalla, za mu fara da jaridar da Tage Satong a ta mai taken rarrabuwar kawuna Afirka kan batun Isra'ila da Hamas. jarida ta ce kasashen Kenya da Congo suna goyon bayan Isra'ila, yayin da Afirka ta kudu ke jaddada goyon bayanta ga Falasɗinawa. Kowa dai na nesa kansa da ta'addanci. Wannan shine da Afirka ke tattauna sabon yakin da ya barke a gabas ta tsakiya. yayin da kungiyar tarayyar afirka au ke kallon batun isra'ila da hamas da kyakkyawar manufa a waje guda kuma ta tsaya tsakatsaki ba tare da ɗaukar ɓangare ba shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad roƙo ya yi ga ɓangarorin biyu tun lokacin da hamas ta kai hari kan isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba da cewa su tsagaita wuta su kai zuciya nesa a kuma tattauna don koma kan matsalar samar da kasashe biyu na isra'ila da falasɗinawa da za su zauna lafiya daura da juna cikin girma da arziki. ya ce hana al'ummar falasɗinawa 'yancin kafa ƙasarsu shine tushen rikicin da ake samu a kai a kai shugaban na hukumar tarayyar afirka ya yi kira ga mayar ƙasa da ƙasa musamman manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji su ɗauki nauyin tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da haƙƙin al'ummar kowane ɓangare tun bayan barkewar rikicin da ƙasashen afirka da dama suka bi sahun wasu ƙasashen duniya wajen jajantawa da kuma nuna goyon baya ga isra'ila ƙasashen sun haɗa da ghana da kenya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma rwanda inda suka fito karara suka yi Allah wadai da ta'addanci da kuma hari kan fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba a cewar shugaban Kenya William Ruto. Sai da kuma 'yan siyasa Kenya sun sauki lamirin jawabin nasa inda suka yi kiran katsa hulɗar dangantaka da Isra'ila. Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma Afirka shugaban Bola Ahmed Tinubu kiraye ga Isra'ila da Falasɗinawa su zauna su tattauna su kuma ɗauki batun sulhu da matuƙar muhimmanci. Ita ko jaridar Noya Social sightung tsokaci ta yi kan yarjejeniya kan 'yan gudun hijira tsakanin tunisia da kungiyar tarayyar turai shugaban tunisia kayi sa'id ya yi watsi da tayin kungiyar tarayyar turai da tallafin euro miliyan 60 domin dakile kwararar 'yan gudun hijira zuwa kasashen turai sai da kuma idan babu tallafi daga waje tattalin arzikin kasar na iya durkushewa jarida ta ce duk wanda zai magana game da 'yan gudun hijira a tunisia sai ya yi maganar kuɗi kuɗi daga kungiyar tarayyar turai ko kuma daga asusun bada lamuni na duniya imf haka ma dai takaddama da ke tsakanin tunisia da kungiyar tarayyar turai a brussels akan kuɗi ne Kungiyar tarayyar Turai dai na fuskantar matsin lamba daga gwamnatin ra'ayin rikau ta Georgia Meloni ta Italiya kan 'yan gudun hijira da ke kurara zuwa Turai kan teku inda suke bi ta kasar Tunisia. Yanzu dai yarjejeniyar ta ci tara tsakanin Tunisia da kungiyar tarayyar Turai abin da ke nuna rashin jituwa a muradun bangarorin biyu. Najeriya ta yi nasara a gagarumar shari'ar zamba a London. Shine takin jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jarida ta ce kotu ta kori karar biliyan daloli na kamfanin makamashin gas wanda ka iya jefa Najeriya cikin damuwa ta fuskar tattalin arziki da harkokin kuɗaɗe. Jaridar ta yi nuni da cewa bayan tsawon shekaru ana dambarwar shari'a, kasar ta yammacin Afirka ta yi nasarar tsallake siraɗi na biyan dala biliyan goma sha ɗaya bayan da alƙalin babbar kotun ta London ya yi watsi da ƙarar a hukuncin da ya yanke. Sai dai kamfanin fiya na ID har yanzu yana da damar ɗaukar ƙara. Shari'a dai ta ɗauki hankalin duniya ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu hukuncin tuntuɓe ne daɗin gushi wanda ya zo a daidai lokacin da ya samu nasara a cikin gida a kotun koli na tabbatar da shi a matsayin shugaban kasa a ƙara da manyan abokan hamayarsa biyu suka shigar a gaban kotu najeriya dai ƙasa mafi karfin arziki a afirka na fama da ɗimbin bashi da tsadar rayuwa da kuma tashin gwamnan zabi na farashin kayayyaki da ya haura kashi 25 cikin 100 ta gaida abdullahi tankobala da sharhin jaridun jamus kuma ƙarshen rahotannin da muke muku tanadi kenan hakan nan da su yanzu za su kara samun gindin zama yadda za su aiwatar da aikin ko muna ganin wannan duk zai taimaka ma tattalin arziki insha Allah. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido su ga yadda kasar za ta tafi bisa jagorancin Bola Ahmad Tinubu daga lagos Mansur Bala Bello DW Hausa. Ta yanzu muna Najeriya ma wannan karo daga siyasa za mu je fannin kasuwanci. inda ake ci gaba da samun karuwar rufe kanana da ma manyan masana'antu a jihohin arewa maso gabashin kasar sakamakon tsadar makamashin man gudanar da na'urorin sarrafa kayayyaki da kuma karancin kudaden kasashen waje lamarin da haifar da damuwa ta tabarbarewar matsaloli na tattalin arziki alamin suleiman muhammad na ci gaban labarin diesel da nake siya na babban wannan janareto akalla kaɗan ɗin shine galon hudu kowane galon da ya 15 ruwan naira goma goma ni nake shiga ma ba ma wani riba nake samu. malam muhammad umar kenan da ya rufe masana'antarsa da ya dogara da ita wajen ɗawainiyar gida da iyalansa a maiduguri fadar gwamnatin jihar borno akwai dubban masu ƙananan masana'antu da suka rufe saboda matsalar tsadar mai da kuma karancin makamashi game da faduwar darajar naira da kullum ake samu honorable yusuf haruna shine shugaban kungiyar masu kananan masana'antu ta Najeriya reshen jihar Gombe ya min kiyasi na yawan masana'antun da aka rufe. A takaice dai tsakanin kanana da matsakaitan masana'antu a nan shiya tamu ta arewa maso gabas waɗanda kusan an rufe su sun daina aiki akalla a cikin kashi ɗari kashi arba'in da takwas kusan sun rufe kaga kunan kusan rabi kenan yawanci tsadan mai ɗin ne saboda ba a samun wuta isasshiya wutan kuma ko da an same ta bil ɗin da ake kawo wutan ya fi karfin abun da ake sarrafawa a samu riba a kansa. Comrade Garba Tela na cikin waɗanda suka rufe masana'antunsu saboda wannan hali da aka shiga. To na farko mai yayi tsada na biyu zaren ɗinki wadda ka sani da ana sai da shi naira ɗari yanzu naira ɗari biyar ne komai ya ƙara ku shi yasa ka gan shi ai gashi nan ba alaman komai na rufe ma wurin kuma mutane da yawa yan uwana wasu sun tafi cadi wa'yansu suna neman biza ma turai za su tafi shi ma malam muktari ahmad wani mai sana'a ne da ke amfani da man fetur a na'urarsa mu sana'ar mu ta shafi mai ne kuma wannan sana'a tamu in muka so mai ba za mu samu riba wadda za mu samu mu fita yadda za mu zo mu yi amfani da kawukanmu ba to shine dalilin da yasa wannan muka ce to bari mu ajiye mu dakatar mu ga hali yadda zai yi. To ko ya kamata a yi domin magance wannan matsalar? Tambayar da ne wa Honorable Yusuf Haruna kenan inda ya ce. Gwamnati ya kamata ta kawo ɗauki yanzu wa masu masana'antu ɗin kuma ta bi da red yadda za a samu wannan ɗauki ɗin da za su iya samun wannan tallafi. Kuma ya kamata gwamnati ta dinga sayan irin abin da ake sarrafawa domin a ƙarfafa waɗanda suke sarrafa abubuwa ɗin su ma cewar sun yi shi a gida an saya a gida sun ci ribar a gida gwamnati duk abin za ta nema na kuɗin shiga za ta samu a hannunsu. jama'a dai sun dogara da irin waɗannan ƙananan masana'antu ne domin taimakawa rayuwarsu abin da ya sa masana ke bayyana fargabar cewa rashin magance wannan matsalar ka iya jefa yankin cikin wani sabon kalubale na tsaro baya ga wanda ake fuskanta yanzu alamin suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya to kada da a sha'afa ana tar da sashen hausa na dw DW ra'ayin malamai. Tun bayan da Najeriya ta koma mulkin demokuraɗiyya a 1999 yawancin zaɓukan ƙasar na ƙarewa ne da dambarwar shari'a a kotuna. Za ka ji ra'ayi daban-daban wannan zai ce eh, ya masa wannan zai ce bai masa ba. So akwai abin da muke kira wai law as it is and the law as how it ought to be. Doka yadda take da kuma yadda doka yadda ake gani ya kamata ta kasance. Ko hukuncin kotun na ƙarfafa amanar 'yan siyasa da kuma al'umma ga wanzuwar demokuraɗiyya? wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon to sai a biya mu wato a cikin ƙarshen mako domin sauraron shirin to a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin manyan 'yan kasuwar ƙasar masu shigo da kayansu ta ƙetare sun fara mayar da martani kan umarnin da aka basu na kwashe hajojinsu da ke jibgi a tashar ruwan kwatano tun bayan da kasar ta benin ta rufe iyakarta da nijar sakamakon juyin mulki tashar ruwan kwatana dai na zama tashar ruwa mafi kusa da nijar wato da nijar ɗin ke shigo da kayayyakin da ta sayo daga kasashen duniya wakilin maya mai gazaliya tasawa ya duma mai wannan batu ga kuma rahoton da ya a wata takarda ce da babban taron tashar ruwan kwatano na ƙasar domin da ke zama tashar ruwa da zaɓen tasawa gidan Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai shahunan jaridar Jamus kan nahiyar Afirka tare da Abdullahi Tumarilla. Za mu fara da jaridar da Target Saturn a sharhinta mai taken rarrabuwar kawuna Afirka kan batun Isra'ila da Hamas. Jaridar ta ce kasashen Kenya da Congo suna goyon bayan Isra'ila yayin da Afirka ta kudu ke jaddada goyon bayanta ga Falasɗinawa. Kowa dai na nesa kansa da ta'addanci wannan shine da afirka ke tattauna sabon yakin da barke a gabas ta tsakiya yayin da kungiyar tarayyar afirka au ke kallon batun isra'ila da hamas da kyakkyawar manufa a waje guda kuma ta tsaya tsaka-tsaki ba tare da ɗaukar bangare ba shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad roƙo ya yi ga bangarorin biyu tun lokacin da hamas ta kai hari kan isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba da cewa su tsagaita wuta su kai zuciya nesa a kuma tattauna don koma kan matsalar samar da kasashe biyu na isra'ila da falasɗinawa da za su zauna lafiya daura da juna cikin girma da arziki ya ce hana al'ummar falasɗinawa 'yancin kafa ƙasarsu shine tushen rikicin da ake samu a kai a kai shugaban na hukumar tarayyar afirka ya yi kira ga mayar ƙasa da ƙasa musamman manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji su ɗauki nauyin tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da haƙƙin al'ummar kowane ɓangare tun bayan barkewar rikicin da yi ƙasashen afirka da dama suka bi sahun wasu ƙasashen duniya wajen jajantawa da kuma nuna goyon baya ga isra'ila ƙasashen sun haɗa da ghana da kenya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma rwanda inda suka fito karara suka yi Allah wadai da ta'addanci da kuma hari kan fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba a cewar shugaban Kenya William Ruto. Sai da kuma wasu 'yan siyasa Kenya sun soki lamirin jawabin nasa inda suka yi kiran kasa hulɗar dangantaka da Isra'ila. Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma Afirka shugabanta Bola Ahmed Tinubu kiraye ga Isra'ila da Falasɗinawa su zauna su tattauna su kuma ɗauki batun sulhu da matuƙar muhimmanci. Ita ko jaridar Noya Social Saitung tsokaci ta yi kan yarjejeniya kan 'yan gudun hijira tsakanin tunisia da kungiyar tarayyar turai shugaban tunisia kayi sa'id ya yi watsi da tayin kungiyar tarayyar turai da tallafin euro miliyan 60 domin dakile kwararar 'yan gudun hijira zuwa kasashen turai sai da kuma idan babu tallafi daga waje tattalin arzikin kasar na iya durkushewa jarida ta ce duk wanda zai magana game da 'yan gudun hijira a tunisia sai ya yi maganar kuɗi kuɗi daga kungiyar tarayyar turai ko kuma daga asusun bada lamuni na duniya imf haka ma dai takaddama da ke tsakanin tunisia da kungiyar tarayyar turai a brussels akan kuɗi ne Kungiyar tarayyar Turai dai na fuskantar matsin lamba daga gwamnatin ra'ayin rikau ta Georgia Meloni ta Italiya kan 'yan gudun hijira da ke kurara zuwa Turai kan teku da suke bi ta kasar Tunisia. Yanzu dai yarjejeniyar ta ci tara tsakanin Tunisia da kungiyar tarayyar Turai abin da ke nuna rashin jituwa a muradun bangarorin biyu. Najeriya ta yi nasara a gagarumar shari'ar zamba a London. Shine takin jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jarida ta ce kotu ta kori karar biliyan daloli na kamfanin makamashin gas wanda ka iya jefa Najeriya cikin damuwa ta fuskar tattalin arziki da harkokin kuɗaɗe. Jaridar ta yi nuni da cewa bayan tsawon shekaru ana dambarwar shari'a, ƙasar ta yammacin Afirka ta yi nasarar tsallake siraɗi na biyan dala biliyan goma sha ɗaya bayan da alƙalin babbar kotun ta London ya yi watsi da ƙarar a hukuncin da ya yanke. Sai dai kamfanin na na ID har yanzu yana da damar ɗaukar ƙara. Shari'a dai ta ɗauki hankalin duniya ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu hukuncin tuntuɓe ne daɗin gushi wanda ya zo a daidai lokacin da ya samu nasara a cikin gida a kotun koli na tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ƙara da manyan abokan hamayyarsa biyu suka shigar a gaban kotu. Najeriya dai ƙasa mafi ƙarfin arziki a Afirka na fama da ɗimbin bashi da tsadar rayuwa da kuma tashin gwauran zabi na farashin kayayyaki da ya haura kashi 25 cikin 100. Ta gaida Abdullahi Tankobala da shirin jaridun Jamus. Kuma ƙarshen rahotannin da muke muku tanadi kenan. hakan nan da su yanzu za su ƙara samun gindin zama yadda za su aiwatar da aikin mu muna ganin wannan duk zai taimaka ma tattalin arziki insha Allah. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido su ga yadda ƙasar za ta tafi bisa jagorancin Bola Ahmad Tinubu daga lagos Mansur Bala Bello DW Hausa. Ta yanzu muna Najeriya ma wannan karo daga siyasa za mu je fannin kasuwanci. inda ake ci gaba da samun karuwar rufe ƙanana da ma manyan masana'antu a jihohin arewa maso gabashin ƙasar sakamakon tsadar makamashin man gudanar da na'urorin sarrafa kayayyaki da kuma karancin kuɗaɗen ƙasashen waje lamarin da haifar da damuwa ta tabarbarewar matsaloli na tattalin arziki alamin suleiman muhammad na da ci gaban labarin diesel da nake siya na babban wannan janareto akalla kaɗan ɗin shine galon hudu kowane galon ɗaya is 15 ruwan naira goma goma ni nake shiga ma ba ma wani riba nake samu. malam muhammad umar kenan da ya rufe masana'antarsa da ya dogara da ita wajen ɗawainiyar gida da iyalansa a maiduguri fadar gwamnatin jihar borno akwai dubban masu ƙananan masana'antu da suka rufe saboda matsalar tsadar mai da kuma karancin makamashi game da faɗuwar darajar naira da kullum ake samu honorable yusuf haruna shine shugaban kungiyar masu kananan masana'antu ta Najeriya reshen jihar Gombe ya min kiyasi na yawan masana'antun da aka rufe. A takaice dai tsakanin kanana da matsakaitan masana'antu a nan shiya tamu ta arewa maso gabas waɗanda kusan an rufe su sun daina aiki akalla a cikin kashi ɗari kashi arba'in da takwas kusan sun rufe kaga kunan kusan rabi kenan yawanci tsadan mai ɗin ne saboda ba a samun wuta isasshiya wutan kuma ko da an same ta bil din da ake kawo wutan ya fi karfin abun da ake sarrafawa a samu riba a kansa. Kwamarar Garba Tela na cikin waɗanda suka rufe masana'antunsu saboda wannan hali da aka shiga. To na farko mai yayi tsada na biyu zaren ɗinki wadda ka sani da ana sai da shi naira ɗari yanzu naira ɗari biyar ne komai ya ƙara kuɗi shi yasa ka gan shi ai gashi nan ba alaman komai na rufe ma wurin kuma mutane da yawa yan uwana wasu sun tafi cadi wa'yansu suna neman biza ma turai za su tafi shi ma malam muktari ahmad wani mai sana'a ne da ke amfani da man fetur a na'urarsa mu sana'ar mu ta shafi mai ne kuma wannan sana'a tamu muka so mai ba za mu samu riba wadda za mu samu mu fita yadda za mu zo mu yi amfani da kawukan mu ba to shine dalilin da yasa wannan muka ce to bari mu ajiye mu dakatar mu ga hali yadda zai To ko me ya kamata a yi domin magance wannan matsalar? Tambayar da wa Honorable Yusuf Haruna kenan inda ya ce. Gwamnati ya kamata ta kawo ɗauki yanzu wa masu masana'antu ɗin kuma ta bi da yadda za a samu wannan ɗauki ɗin da za su iya samu wannan tallafi kuma ya kamata gwamnati ta dinga sayan irin abin da ake sarrafawa domin a karfafa waɗanda suke sarrafa abubuwa ɗin su ma cewar sun yi shi a gida an saya a gida sun ci ribar a gida gwamnati duk abin za ta nema na kuɗin shiga za ta samu a hannunsu. Jama'a dai sun dogara da irin waɗannan ƙananan masana'antu ne domin taimakawa rayuwarsu abin da ya sa masana ke bayyana fargabar cewa rashin magance wannan matsalar ka iya jefa yankin cikin wani sabon kalubale na tsaro baya ga wanda ake fuskanta yanzu. Alamin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya. To kada da a sha'afa ana tare da sashen Hausa na DW. DW ra'ayin malamai. Tun bayan da Najeriya ta koma mulkin demokuraɗiyya a 1999 yawancin zaɓukan ƙasar na ƙarewa ne da dambarwar shari'a a kotuna. Za ka ji ra'ayi daban-daban wannan zai ce eh, ya masa wannan zai ci bai masa ba. So akwai abin da muke kira wai law as it is and the law as how it ought to be. Doka yadda take da kuma yadda doka yadda ake gani ya kamata ta kasance. Ko hukuncin kotun na ƙarfafa amanar 'yan siyasa da kuma al'umma ga wanzuwar demokuraɗiyya? Wannan shine batun da za mu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon. To sai a biya mu wato a cikin ƙarshen mako domin sauraron shirin. To a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin manyan 'yan kasuwar kasar masu shigo da kayansu ta ƙetare sun fara mayar da martani kan umarnin da aka basu na kwashe hajojinsu da ke jibgi a tashar ruwan kwatano tun bayan da ƙasar ta Benin ta rufe iyakarta da Nijar sakamakon juyin mulki. tashar ruwan kwatana dai na zama tashar ruwa mafi kusa da nijar wato da nijar ɗin ke shigo da kayayyakin da ta sayo daga ƙasashen duniya wakilin maya mai gazali abdu tasawa ya duma mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana A wata takarda ce da babban darakatan tashar ruwan kwatanu na kasar Benin da ke zama tashar ruwa mafi kusa ga ƙasar ta Nijar ya rubuta ya sanar da cewa daga ranar larabar da ta gabata kasar benin ba za ta ci gaba da karbar hajojin nijar ba a wannan tashar ruwa da ke a nisan kilomita sama da dubu da birnin ya mai da amma ke zama mafi kusa ga kasar ta nijar tashar da 'yan kasuwar nijar suka fi amfani da ita wajen shigo da hajoji daga ƙetare zuwa gida tun dai bayan da sojoji suka kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba muhammed bazum ne kasar benin afsa umarnin kungiyar ecowa ta ɗauki matakin rufe iyakarta da ƙasar ta nijar matakin da ya ritsa da tarin hajojin 'yan kasuwar nijar a tashar ruwan kotonu da yake tsokaci kan wannan mataki alai sani shekarau shugaban kungiyar 'yan kasuwar nijar masu shigo da kaya daga ƙetare cewa ya za su ɗauki matakan ficewa da hajojin nasu da ƙasar ta benin ba tare ɓata lokaci ba insha allahu tunda muna da da kaya kwatano muna zuwa mu kwashe kamu tashar ruwa wadda mun ga dama za mu kai cikin duniya wadda ta amince mana canza mu kan kayan mu mu dai abokan hudun mu na tun azal mun tabbata da eh, tashar ruwa ta kwatano dama ta Nijar ta ake catun tunda hannun Nijar na ciki mun sa jarin mu ciki amma duka babu laihi karshe ne Allah ya ka karshe tunda sun yi son su yi da waɗannan tura da mu wannan babu laihi amma ni a zamana a matsayina shugaban 'yan kasuwa masu shiga da fitowa yau ko gobe zani barin garin nan in je gaban ido na ga abin da ya faru dan in san me zani yi shi ko Alhaji Yakubu dan Maradi shugaban kungiyar 'yan kasuwar Niger ta sen cewa lokaci yayi da ya kamata 'yan kasuwar Nijar su fara tunanin karkatar da akalarsu zuwa waɗansu tashoshin ruwan na daban. A cikin tsare-tsaren da muke yi ya kamata mu gani yadda za mu shirya tsakanin mu da Najeriya su gyara harkar su na tsaro kuma ka gani har Allah ya sa ana yin hanyar jirgin ƙasa eh, daga Kano zuwa Maradi. Za a rage ma Kotonu ƙarfi saboda duk abin da zai je da magaram difa maradi abin da zai je agadas yakan iya biyo ta wannan hanya kuma da burkina tana kama zaman keta da siradi to ubangiji allah ya sa yau wannan juyin mulkin da an kai a kasashen nan guda uku sojojin nan sun haɗa kansu kamar yadda 'yan ƙasa suka haɗa kansu to insha allahu kaya in suka fito mana ta lomi babu shakka za su yi mana saukin zuwa ita kuwa kungiyar adadai sai wadata mai yaƙi da tsadar rayuwa a nijar ta bakin shugabanta malam manuri cewa ta akwai buƙatar tattaunawa domin baiwa 'yan kasuwar Nijar damar ƙarshe ta kwashe kayansu da ke jirgi a tashar ruwan kwatanin zuwa gida. A yi aiki da kwamitin na sulhu a bisa dai harkar abinci da sauran kayayyaki muke tsamanin ana iya wannan sulhu kayayyakin duk wanda ya kamata su fito daga kwatan su inda dai mahukuntanmu a yanzu a harkar takunkumi ba su iya zuwa kwatano kuma mu wanda yake can wurin ana iya ba shi umarni yadda za a san dai a tattamuna bisa kan ahuwa wani rahoton babban bankin duniya ya nunar da cewa tuni dai tashar ruwan birnin lome na kasar togo ta fara cin gajiyar hajojin nijar da suka fara cewa tashar ruwan kwatano na kasar benin a sakamakon rufe iyakar da ta haɗa ƙasashen guda biyu tun bayan jin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata a ƙasar ta nijar gazali abdi tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhunan rahotannin jaridun Jamus kan nahiyar Afirka tare da Abdullahi Tankwabala. To madalla, za mu fara da jaridar da Tage Satong a sharhin ta mai taken rarrabuwar kawuna Afirka kan batun Isra'ila da Hamas. jarida ta ce kasashen Kenya da Congo suna goyon bayan Isra'ila yayin da Afirka ta kudu ke jaddada goyon bayanta ga Falasɗinawa. Kowa dai na nesa kansa da ta'addanci. Wannan shine da Afirka ke tattauna sabon yakin da ya barke a gabas ta tsakiya. yayin da kungiyar tarayyar afirka au ke kallon batun isra'ila da hamas da kyakkyawar manufa a waje guda kuma ta tsaya tsakatsaki ba tare da ɗaukar ɓangare ba shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad roƙo ya yi ga ɓangarorin biyu tun lokacin da hamas ta kai hari kan isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba da cewa su tsage ta wuta su kai zuciya nesa a kuma tattauna don koma kan matsalar samar da ƙasashe biyu na isra'ila da falasɗinawa da za su zauna lafiya daura da juna cikin girma da arziki ya ce hana al'ummar falasɗinawa 'yancin kafa ƙasarsu shine tushen rikicin da ake samu a kai shugaban na hukumar tarayyar afirka ya yi kira ga mayar ƙasa da ƙasa musamman manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji su ɗauki nauyin tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da haƙƙin al'ummar kowane ɓangare tun bayan barkewar rikicin da ƙasashen afirka da dama suka bi sahun wasu ƙasashen duniya wajen jajantawa da kuma nuna goyon baya ga isra'ila ƙasashen sun haɗa da ghana da kenya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma rwanda inda suka fito karara suka yi Allah wadai da ta'addanci da kuma hari kan fararen hula waɗanda ba su ji ba gani ba a cewar shugaban Kenya William Ruto. Sai da kuma 'yan siyasa Kenya sun soki lamirin jawabin nasa inda suka yi kiran kasa hudar dangantaka da Isra'ila. Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma Afirka shugabanta Bola Ahmed Tinubu kiraye ga Isra'ila da Falasɗinawa su zauna su tattauna su kuma ɗauki batun sulhu da matuƙar muhimmanci. Ita ko jaridar Noya Social Saitung tsokaci ta yi kan yarjejeniya kan 'yan gudun hijira tsakanin tunisia da kungiyar tarayyar turai shugaban tunisia kayi sa'id ya yi watsi da tayin kungiyar tarayyar turai da tallafin euro miliyan 60 domin dakile kwarara 'yan gudun hijira zuwa kasashen turai sai da kuma idan babu tallafi daga waje tattalin arzikin ƙasar na iya durkushewa jarida ta ce duk wanda zai magana game da 'yan gudun hijira a tunisia sai ya yi maganar kuɗi kuɗi daga ƙungiyar tarayyar turai ko kuma daga asusun ba da lamuni na duniya imf haka ma dai takaddama da ke tsakanin tunisia da ƙungiyar tarayyar turai a brussels akan kuɗi ne Ƙungiyar tarayyar Turai dai na fuskantar matsin lamba daga gwamnatin ra'ayin riƙau ta Georgia Meloni ta Italiya kan 'yan gudun hijira da ke kurara zuwa Turai kan teku da suke bi ta kasar Tunisia. Yanzu dai yarjejeniyar ta ci tara tsakanin Tunisia da ƙungiyar tarayyar Turai abin da ke nuna rashin jituwa a muradun ɓangarorin biyu. Najeriya ta yi nasara a gagarumar shari'ar zamba a London. Shine takin jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jarida ta ce kotu ta kori karar biliyon daloli na kamfanin makamashin gas wanda ka iya jefa Najeriya cikin damuwa ta fuskar tattalin arziki da harkokin kuɗaɗe. Jaridar ta yi nuni da cewa bayan tsawon shekaru ana dambarwar shari'a, ƙasar ta yammacin Afirka ta yi nasarar tsallake siraɗi na biyan dala biliyan goma sha ɗaya bayan da alƙalin babbar kotun ta London ya yi watsi da ƙarar a hukuncin da ya yanke. Sai dai kamfanin na na ID har yanzu yana da damar ɗaukar ƙara. Shari'a dai ta ɗauki hankalin duniya. Ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu hukuncin tuntuɓe ne daɗin gushi wanda ya zo a daidai lokacin da ya samu nasara a cikin gida a kotun koli na tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ƙara da manyan abokan sa biyu suka shigar a gaban kotu. Najeriya da ƙasa mafi ƙarfin arziki a Afirka na fama da ɗimbin bashi da tsadar rayuwa da kuma tashin gwamnan zabi na farashin kayayyaki da ya haura kashi 25 cikin ɗari. Ta gaida Abdullahi Tankobala da sharhin jaridun Jamus kuma ƙarshen rahotannin da muke muku tanadi kenan.